بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نحمده ونستعين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 وخلقها زوجها وبث منهما يسلط علينا من لا يرحمنا عباد الله فالأمة الإسلامية اليوم تتقلب إلى نصر عاجل يرفع عنها الذل والهوان الذي تسربلت به فالأمة بحاجة إلى نصر ينقلها determinação السبب الرابع من أسباب النصر التوكل على روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن عمر taimaka wa mu'mini kuma godiya ta tabbata ga Allah mai girma da kwaka da yake cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya lalle Allah mai girma da kwaka yana taimaka manzanni shi da kuma wanda suka yi imani a cikin wannan rayuwa ta duniya da gobe kiyama duka ayoyi suna nuna mana cewa la shakka muna da buƙatar mu gyara imaninmu da Allah da girma da kwaka tsira da amincin Allah tabbata ga manzan Allah alaihi wasallam da yake addu'a yana cewa wansurna ala man adana ya Allah ka ba nasara akan wanda suke gaba da mu a dawa ba. wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah kada ka sanya musibar mu a cikin addinin mu wala taj'al ad-dunya akbar hammina kada ka sanya duniya ta kasance ce babbar damuwar mu wala mablagha ilmina kada ka sanya duniya ta kasance ita ce makurin ilimin kada ka ɗora mana ya Allah wanda ba zai ji kanmu ba bayan Allah lalle al'ummar musulunci a yau tana da buƙatar nasara da gaggawa nasarar da zai ɗaukake mata ƙasƙancin da take fama da shi nasarar da zai ɗaukake mata rigan ƙasƙanci da ya lullube wani al'umma al'umma tana buƙatar nasara da zai cire ta minar darakati ila daraja daga kaskanci zuwa ɗaukaka daraja kan daraja kuma har yanzu al'umma suna da bukatar nasara da zai dawo mata da ta to mai bada nasara shi ne Allah shi gare Allah mai rima da ce in yansurkum Allah fala ghaliba lakum lalle Allah ya ba ku nasara to babu da sai ce nasara kan amma wa in yakhzulkum in Allah ya ba Allah bai girma da suka mumine su dogara mana idan mun dogara ga Allah sai Allah bai girma da kuka ba mu nasara ce bayan Allah samun nasara tana da asba akwai sabbuba daban-daban a cikin wannan hudba ta mu takaita akan abubuwan guda bakwai bi lillahi ta'ala al'amarin farko mabuɗi na farko na samun nasara imani da Allah mai girma da wata abinda kowa ne sani Allah mai jima baka ya yi alkawari ga muminai zai agaza musu Allah ya alkawari ga muminai Allah mai jima baka zai taimaka musu kuma Allah mai jima baka ya yi alkawari duk wanda suke ta'addanci Allah mai jima baka zai kawo ƙarshen su wa in qala zaman ko da lokaci ya yi nisa sosai to amma kuma yana da buƙatar mu kyautata imanin mu ga Allah mu kasance mu muminai na gaske mu kasance musulman gaskiya Allah bai gima da kuka ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan Allah bai gima da kuka ya taimaka wa mu'mini to su waye mu'minan da Allah bai gima da kuka ya ce zai taimaka musu A nan da Allah ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin to ka zama mu'mini ba aiki ne na kwana daya kwana biyu ba in zama mu'mini ba wai magana ce ta baki ba ba wai ado ne a cikin tibali ba yaya mu'minin siki dengan si menye-menye alam bi sai mun dawo kan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce su mu'minin da Allah mai girma da ya ba su nasara ko zai ba su nasara su ne da Allah ya siffata su da cewa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun abin sani kawai wannan mu'minai in an kira su ba ga Allah in an kira su ba gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake hukunci tsakankaninsu to inda mumini ne zai ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya Allah ce wa ulaika humul muflihun to irin wayannan su ne suka ci nasara kaga sai mai addu'a Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya Allah ka kawata mu da aure da imani kuma ka sanya mu shiryayyu a mu shiryewa wannan kenan al'ummar musulunci tana da buƙatar an tu'alija ba'a kowa ya san yadda yake mai ɗaki shi zai da ke mai yoyo to kai za ka yi sabin cewa kana da rauni imanin guri kaza guri kaza guri kaza to yi kokari ka gyara ni ma zan iya gane cewa yana da rauni imani guri kaza guri kaza guri kaza to ni ma yi kokari gyara dukkan mu yi kokari mu gyara to shi ke nan sai mu fara cikin fadin Allah mai girma ɗaukaka wa kana haqqa alaina nasrul mu'minin amma matakan imanin da muke da dan shi dan kankanin nan ba mu iya kokarin gyara shi ba kuma ga shi ya tsufa ya tsufa ya tsofe to ga ya zama tsumma ke to tsumma kuma me za ka yi da shi sai dai a zubar da shi to za ka samu mafi yawancin imanin namu in ka duba batin ɗin shi ba su ilo lori duk wani kiran da aka ce ya yi wallazi na amanu to kiran ma bai shiga ba ma ballanta ma ka ji mana ko da ka haddace za ka yi faɗan shi to amma kuma ka faɗa ma ba zai shiga zuciyarka ba ba zai shiga kaɓai ba يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سيكتشروني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سيكتشروا الله يشاك لا يأباك سامو لدامه من أكيتر لوكوكين الله لديما ربك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لك سامو أنا تندوكي ويمجونا تهنيم أرناك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله سامو الله يا الذين يا الذين سامو دي سامو dole ne kowa shi ya san da yake raunin imani kowa ya yara insha allahu sai Allah bai girma da yara mana wannan amarin farko kenan imani mabudi ne na samun nasara daga Allah ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin to ba sifofin mu'minan nan barkace na Allah bai dima da kake siffata su wala shakka mun koma sifofin mu'minan bi idnillahi ta'ala za mu samu nasara dalili na biyu na samun nasara as-sabr hakuri da dukkan nau'in hakuri as-sabru ala ta'atillah hakuri akan biyayya ga Allah as-sabru amma asiyatillah mutum yi hakuri akan barin saban Allah sannan na uku shine as-sabru ala qadarillah mutum yi hakuri akan kaddara Allah to kaga as-sabru ala ta'atillah dole sai mun jajince mun yi hakuri akan biyayya ga Allah kaga wannan hakuri zai shiga karkashin imani duk abin da Allah zai kira mu'minai ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ko kar mu yi kaza to dole sai mun yi hakuri akan wannan as-sabru ala ta'atillah sannan as-sabru amma asiyatillah mu yi a akan duk sabon Allah da wannan ka duba mafi yawancin mun san me yake gudana sabon Allah gashi na unguwanninmu sabon Allah gashi na gidadajinmu sabon Allah gashi nan cikin kasuwanninmu sabon Allah gashi nan gurin manya ƙanana maza mata to kaga kowa ya san shi ma sabon da ke ma Allah dole mu yi akan sabon Allah sannan kuma mu yi gaggawan zartar da dokokin Allah da wannan Allah mai kuma da ce ya ayyuhallazina amanu sabiru ya ku wanda ku imani ku yi haƙuri wa sabiru ku yi juriya wa rabitu ku yi zama ribaki wattaqullah ku kuma ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah kun yi haƙuri kun yi imani la'allakum tuflihun da ku ci nasara wannan yana cin hadisin Abdullahi ibn Abbas abu al-umma wa tarjuman al-Qur'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr kasani lallan cewa in ba babu hakuri kuma nasarar sai ta gagara sabuwa wannan abu na biyu ke muna da imani sannan kuma abu na biyu shi ne hakuri abu na uku shi ne al'itila haɗuwa kalmomin mu kasance a haɗe mu kasance muna da shugabanci na gari in mu kasance muna ma mu biyayya in sun ce mu yi mu yi ku bari ku bari to insha Allah muna tare da sa amma matukan za a ce ku yi ba za ku yi ba ko ƙarya ne ƙarya ne kamar yadda lokacin samari yake ƙarya ne karya ne to matakan an yi wannan aka samu babu nasara ne da wannan dole ne akan al'ummar musulunci at-taqatu wa 'adamu al-niza wa al-iftira dole a ture a haɗe kada ya kasance akwai sabani insha Allah ba mu samu nasara amma matakan barin rabu kucin kucin shi ke na wannan ko hanyar nasarar babu makama da wannan Allah bai yi ma da kuka cewa wa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wala tanazaru kada ku jariya to kaga jarin jaka hanya ce ta rushewa ga ma kuma ne kasance an yi hakuri da rashin jayayya bi billahi ta'ala sai mun kasance mun ci nasara to matakan mun haka cin jayayya Allah ce fa tafshiru wa tanhabariku sai ku rubuce karfin ku gaba ɗaya wasbiru Allah ce ku yi hakuri kaga wannan hakuri kenan kifon ne wajen samun nasara kenan wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma asabiri domin lalle lalle Allah yana tare da masu haƙuri kaga wani rashin haƙuri da kuma kana'a wadatan zuci to sai kai al'ummar shebaru su musamman akwai kudi musiba ce babba ga kudi yana gani to a maimakon yayi haƙuri da wannan kudi sai afka shi kenan sai kasance ne sayar da al'ummar shi ko kuma ya sayar da yancin shi wasbiru da dukkan nau'in hakuri jama'a inna allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri wannan abu na uku kenan abu na hudu dogaro ga Allah ko ka san menene dogaro ga Allah dogaro ga Allah shine al-i'timadu ala Allah ta'ala shine da kamar nake ke faɗa da wasan ka dogara ga Allah mai girma da baka kuma ka koma gare shi ka kaskantar da kai gare shi to insha Allah muka samu dogaro ma dogaro gare shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Umar inda za mu dogara ga Allah tsantsan dogaro gare shi to da Allah ya zanta mu kamar yadda a azanci tsuntsaye tsuntsaye za su fita da sassafe ba komai a cikin su zuwa ce sun dawo ciki a ciki in yasurkum Allah fala ghaliba lakum in Allah ya baku nasara to babu wanda zai ci nasara ga to amma ba idan Allah ya tabar da ku Allah bai nima da kuka kiyaye mu faman nan ladhi yansurukum min ba'di to banda Allah kuma wa ba ku nasara to sai Allah ce hanyar nasara din shine wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah mu'mini su dogara kaga dogaro ga Allah kenan aikin mu'mini ne da wani Allah bai bima da kuka ke wasiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa idza azamta fatawakkal ala Allah in kai azama to ka ga Allah domin lallai Allah yana son masu dogaro gare shi to kaga mu daina alfahari da yawa domin wannan ko sahabbai ma sun yi an gwada kuma ba ga cewa ya daidai ba alfahari da yawa ai ana da yawa mazan musu bar saban Allah matan musu bar saban Allah manyan musu bar saban Allah kananan musu bar saban Allah talakawa cikin musu bar saban Allah mawadata a cikin musu bar saban Allah masu mukami a cikin musu bar saban Allah wanda ake shugabanta ma duka kowa ya bar saban Allah to kaga kenan in muka samu wannan tsoron Allah insha Allah shi kenan da izinin Allah fitintunin da muke fama da su Allah bai girma da baka zai busar mana su wa annatu kama asiyat Allah ala ruwi min Allah na khafu imam Allah da wannan qalb ibn habib ɗaya daga cikin tabi'ai ke cewa idza waqa'atil fitna fa'tibuha bittaqwa idan fitina ta faru to kashe wannan mutan fitina da tsoron Allah ku sai ka ce mai sai ce ga ta nan an ta'amala bi na'atillahi ala nurin min wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min wasiyyar Allah da na farko da kowa da kowa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah idan muka samu wannan tsoron Allah da ake fada wasiyar da Allah yake tunana ta ta cikin Qur'ani wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunana ta ta bal ma na cikin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karshe karshe da sahabbai suke cewa fa ausina ala usikum bi taqwa Allah azza wa jalla ina muku wasiya tsoron Allah da girma da baka idan muka samu tsoron Allah shi ke na Allah ya bada a kan cewa zai ba mu mafita bi idnin lahi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoron Allah to Allah zai ba shi mafita to kaga kenan yanzu ga fili ga mai doki ke yanzu mu ake bukata mu ji tsoron Allah in muka ji tsoron Allah shi ke nan sai Allah ya ba mu mafita bi ilimin layi. ta'ala amma matakan ni ban gyara ba kai ba baka gyara ba to zai zama gyaran zai mana wahala ta to mu ji tsoron Allah jama'a bi idnillahi ta'ala intaqillaha haythu ma kunta kaga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji tsoron Allah duk gurin da kake kai ma'aikaci ne ka ji tsoron Allah duk gurin da kake kai dan kasuwa ne intaqillaha haythu ma kunta ko kai wane ne intaqillaha haythu ma kunta to dai kana lai ka samu Allah bai bima da kuka yana baka mafita a cikin dukkan al'amuran da kasance sun sha ma gaba al'amarin na shida muna san Allah ya taimaka mana idan ne eh, to mu taimaka ma addinin Allah mu taimaka ma addinin Allah qaulan wa i'tiqadan wa amalan wa da'wa ta hanyar kadunmu furicin mu kasance na taimaka ma addinin Allah kudin tawon mu aqidar mu ta kasance tana taimaka ma addinin Allah aikinmu ya kasance yana taimaka ma addinin Allah da'awarmu ma ta kasance tana taimaka addinin Allah idan muka samu wannan Allah ya kira masu imani ce ya ku masu imani ya yi wallazi na amanu in tansurullah in kun taimaka wa addinin Allah to aljaza'u min jinsil amal Allah bai rima da kuka shi ma sai ya taimaka mu wannan kenan in ka duba taimaka ma addinin Allah ba wai Allah za ka taimaka wa addinin Allah ta dalilin ƙarfin da Allah ya baka ka taimaka ma addinin Allah ta mukamin da Allah bai girma da kuka ya baka ka taimaka ma addinin Allah da ilimin da Allah bai girma da kuka ya baka karfin da Allah ya baka ta duk abin da Allah ya baka kai kokari ka taimaka ma addinin Allah kai ma sai Allah bai girma da kuka ya taimaka maka kana da hali to la shakka a cikin dukiyarka ka dinga cire wani ka kaso mai tsoka dan taimaka ma gajiyayyu taimaka ma zaurawa taimaka ma miskinai taimakawa marayu taimakawa marasa lafiya da wannan babu wani babu wata jimma da za ta zo face sai ka samu masu neman taimako Allah ya da wani taimakon ka samu ya zo kaɗan wani lokaci kuma taimakon ya zo da yawa wani lokacin in bunnai ne wani lokacin taimakon kuma dubu ɗari ka zane wani lokacin taimakon yana zuwa har miliyan irin taimakon da ake turo mana a shi a nan masallacin to kaga na kai yana da bukatan mu jama'a ya kasance ana iya ba da wani kaso mafi tsoka ga addinin Allah mai girma ɗaukaka shi kanshi masallacin ya kasance ya tsaye da kanshi domin masallacin yana yawa ba zai iya rike kanshi ba saboda taimakon da ake iya samu taimakon da aka samu baya iya isa da wainiyar masallacin za ka samu ya fi ƙarfin kudin da ake bayarwa na sadaka to na shakka bangaren sadakoki a karfafa su sosai a ka taimakawa asibitoci wannan ban san ko wannan masallacin yana ne daukan wainiyar wa'insu daga cikin wanda suke kwance asibitika a ce ƙarshen wannan wata insha Allah za mu je asibiti kaza sai a duba suwaye suke fama da rashin lafiya ko su aka sallame su babu kudin asibiti ba je da kamar miliyan ɗaya miliyan biyu a ce an biya musu ban taɓa sanin an yi wannan to yanzu za a fara da ma su wanda muke tare da su ba su haka je ka duba a gani kalla ma samu ɗan tazara face sai sun je asibiti mabukata a ce an biya musu kuɗi to in an samu mai rauni imani in an samu mai rauni imani wal billah ta dalilin haka sai a ce to ya shiga addinin su kuma sai ka samu ya shiga ba na manta a nan mimbarin wata rana can abu ibrahim yake ba da labari amma dariya ga ya masallaci tun lokacin ba abin da ake mata ce za mata aikin gido ta laliba ta taimako ya dagara ta je wani asibiti can sai dai ta zama kafara sai dai ta zama kafara ina nan masallacin aka gaya mana amma na dariya muke to mata ka mata aiki idan ta dawo ta ce riddan ta yana kan mutanen Jos ina nan masallacin dariya kai to tun lokacin me aka dauka ba abin da aka dauka yanzu kusan shekara hudu zuwa biyar ke shiru kake ji to kaga ina taimakon addinin Allah yake har a ce mu daga cikin mu za a iya jan mutum zuwa ga addininsu za ka samu a wani asibiti can kaje je bayan stadium kusan kyauta ake tiriti a wurin ga wasu ciwuka domin ina namu suke ba ka da shi ne ba da shi ne akwai to amma kuma muna bayarwa shi ne matsala mai mana san Allah ya taimaka mana lalle lalle mu dinga taimaka ma addinin Allah ne ma mu sani kuma rowa cikin dukiya tana daga cikin annoba da za ta iya kama dukiyoyinmu mu mu duba izzatu ashabil janna ma'abuta gona sun yi niyyar mai rowa ba ma su yi rowan ba tukunna amma kuma sun yi niyyar rowa Allah mai girma da kaka ya gona gonar gaba ɗaya ta daga farkon ta zuwa ƙarshen ta gaba ɗaya Allah ya haramta musu to kaga kai ma ni ma mutum ya tura ya tara dukiya ya tara a lokacin da ya kawai sai a ƙetta wuta shi ke nan dukiya gaba da ta gane domin ji tsoron Allah wajen taimaka ma addinin Allah in muka taimaka ma addinin Allah sai Allah bai rima da kuka taimaka mana abu na ƙarshe na bakwai kenan addu'a babban mabuɗi ne na samun nasara da ilimin layi ta'ala da wannan Allah ya kira masu imani ya ce ya ku masu imani idan kun haɗu da gungun kakwarai ku tabbata sai ce wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun kuma ku ambata Allah ambato mai yawa lalle za ku ci nasara ta dalilin addu'a bi ta'ala Allah yake tunkuda bala'i Allah yake tunkuda musiba wanda ka sani da ma wanda baka sani ba da wannan manzon Allah addu'ar take yana ce Allahu qsim lana min khashyatika ya Allah ka mana rabon tsoronka ka ba mu tsoronka ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi abinda zaka sha maka ce mu zaka kare mu daga fadawa sabanka wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan Rabban imani da kake yi rabo na biyayya gare ka ya Allah muna roƙonka abinda zaka kai mu zuwa ga aljannar ka ya Allah وحتى وقد النبي من الله صلى الله عليه وسلم ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا الله كباب يقيني سكنكن cewa abin da zaka sauƙaƙa mana musibin duniya ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على wanda yake adawa da to kaga ba sai election ya taho shine kawai za a dinga maganar nasara nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ajandar shi ne na kullun da kullun ko wani majalisi kallama ya koma ba sai wannan addu'a gama kaga mu a majalisin wannan addu'a ba kuma bai kama ma hanyar iya to kaga kenan abu ne mai muhimmanci kowa a cikin mai kama wa sunna alaman na adana ba wani ne na ka kama ba gaba ɗaya addu'a daga farkon ta ne za ka samu lokaci ka haddace zuwa ƙarshen ta wa sunna alaman na adana ya Allah ka ba mu nasara akan yan adawa yan adawa ba wai a ce kamar na siyasa APC da PDP shi kenan ba kowa a cikin wannan zaka samu yana da adawa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi kowa girma ya fi daukaka ya fi daraja gama da dama aka samu akwai yan adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can ma suke su kashe shi to kai ma zaka samu akwai yan adawa wanda suke ba sa son ganin ka ma ni ma yana yawa ka samu akwai yan adawa da ba sa son su gani to kana kenan wannan addu'a insha Allah za ta yi maganin duk wani dan adawa surra ala man adana kamar shugabanni za ka samu cewa wannan yana can wancan yana can to za ka samu akwai yin adawa da yawa to kai talaka ma ka samu yin adawa ba ballan ba shugaba wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah kada ka sanya musibar mu a cikin addinin mu wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagh ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna kaga ba sai lokacin election ne a ce ya Allah kada haƙuri da dukkan nauyin shi mabuɗi na uku rashin sassaɓawa mabuɗi na hudu dogaro ga Allah mabuɗi na biyar mabuɗi na shida taimaka ma addinin Allah mabuɗi na ƙarshe shi ya fi sauƙi addu'a ke fata Allah mai rima da kuka ba mu nasara Allah mai rima da kuka sauƙaƙa mana fi duniya da akira Allah ya fitar da mu daga kuncin da muke ciki Allah mai rima da kuka kare mu daga bala'i da musiba اللهم اقسم ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انا نجعلك في نور اعدائنا اللهم انا شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قوموا الى صلاتكم يرحمكم